ni a matsayina na ɗan jarida mai bincike wannan abu bakin cikin ne yau duk ɗan jarida inda yake a duniya ya kamata bakin cikin wanga abu da ya samu dan mu na eh, arabi saudiya a can kasa eh, eh, istanbul to zan iya ce maka wannan ga abu in ba a ɗauki mataki ba kama kaga an yi shi wasu ƙasashe nan kasashe irin waɗanda namu da yake suna koyan demokrasiya suna iya samu wata taga su shiga su irin wannan abu a sha a ga ɗan jarida ya shiga wani wuri kuma ya face fat kaga yadda aka ma eh, nan dan uwan namu narbar zango irin waɗannan abubuwa su ne fargaba a matsayin na 'yan jarida. Yaya kake ganin matakin kasashen duniya kan wannan batu musamman Amurka? To ƙasar Amurka inda wani wuri ne can a yi wanga abu kaji ta ta yi ta tana eh, kurarin zaki tana cewa bata yarda ba amma da yake yau eh, kasa ce kasa saudi arabiya ce wadda yake suna da hulɗa da ita suna sai da makamai suna yin wasu abubuwa can daban tana da man fetur to shi ne gaggaya yau da sanyi ya shiga abun baya so ya bata ma shugabannin saudi arabiya rai sai wani dan kurji musa kawai. to wasu kasashen turai kamar faransa da wasu kamfanoni sun sanar da janye halartar taron kasuwanci da saudiya za ta karbi bakonci. kamar matakin da kasa faransa ta doka da sauran masu mayan kamfanoni da suke da hudda da saudi arabiya suka doka mu wannan farin ciki ne gare mu tun da yake sun gwada su bayan demokrasiya suke ba bayan harkar kasuwanci ba yau ga an zo an ce an kashe ɗan jarida an bada shi a yanzu dai mu dai zamu ce an bada shi amma yau ma kaga an hudu a can turkiya an hudo su eh, rahoto an ce ga yadda aka mishi kuma ba a taba gani ba tun eh, zaman duniya yadda a je ɗan jarida a mishi wanga walakanci a mishi wanga baddawa irin wanga ba a taba gani ba ɗan jarida shi yake kare talakawa shi yake buda ma jama'a eh, idanu don su ga wasu abubuwa da ake boye musu. Jaridar Washington Post wadda Jamal Khashoggi din ke wa aiki ta wallafa labarinsa na ƙarshe kafin batansa inda a ciki shi Jamal din ke cewa ƙasashen Larabawa na da koma baya sosai wajen kare 'yancin faɗin albarkacin baki abin da ya tabbata a kansa kenan? Eh hakan ne ka san ba a saurare shi ba. Eh ka duba ya rubuta wannan sai yanzu da ya zama abu da aka bada shi aka hudo wannan labarin da ya hudo kuma ba a saurare shi ba ba yau ba ne yake hodi yana cewa ku yi hankali kasashen laraba babu demokratiya babu kuma ba a kare ɗan jarida cikin aikin shi sai wani abu ya faru sannan za a ce ai gashi gashi a shaida ma an hodi daga karshe wani kira za ka yi wa 'yan jaridun zan iya ce maka eh, wanga abu da ya faru bai kamata ba a ce kamar shi ɗan jarida inda duk yake ya ja baya da aikin da yake kamar irin wanga hatsari ne yake zuwa bisa aikin ɗan jaridu ne bincike don ya binciko wani abu waɗanda yake eh, aka koye ma duniya ya binciko yana so sanar da duniya abin da ake ake to kaga aka fadda shi to musa aksar muna godiya kwarai da gaske na gode muku